Malam Aminu Ahmed Tudun Wada, shugaban ƙungiyar masu cutar shan inna ta ƙasa, ya bayyana irin gudunmuwar da ƙungiyarsu ke bayarwa wajen ƙoƙarin kawar da cutar shan inna a Kano da kuma Najeriya baki ɗaya. Na farko dama dole ne a haɗu da mutane kamar guda hudu ko biyar waɗanda za a gama da wannan larura. Farko likitocinmu, na biyu malamanmu, na uku sarakunanmu, na hudu masu eh, malaman tsafta. na biyar sai mu waɗanda muke da nakasar a jikinmu don akwai magana da za mu gaya wa mutum kwaya ɗaya tana kashewa mutum jiki ta ya dawo da hankalinsa cewa yi eh, kana son ɗanka ya zama kamar mu babu noma babu soja ba ɗan sanda babu wani abu yana rasa rayuwarsa kashi tamanin da biyar a cikin ɗari yana rasa rayuwarsa. Malam Aminu ya bayar da shawara ga hukumomi ta yadda za a shawo kan wani al'amari da ya ce yana kawo cikas wajen yaƙi da cutar shan inna a jihar ta Kano. Kamar a shugaban tsafta na Kano, ina son na ja hankalinsa akan wani abu kwaya ɗaya. Sau tari ga likitoci suna gaya mana cewa idan har damana ta zo, to matsalar larurai ta fi yawa a ciki. Dalilai ruwa yana zuwa from nowhere sai ka tare da mutane masu babura sun zauna bakin titi Allah ya baka kuɗin siyan babur na dubu saba'in amma ba za ka iya siyan ruwan jarka naira ashirin da oman naira goma ka zauna ka wanke wannan babur ɗin sai ka je ka wanke babur ɗinka daga ruwan kwatami ba ka san daga inda yake ba kamar yadda likitoci suke faɗa ruwa watakila a samo ruwa daga bayan goron dutse ana da larurar polio masu polio su zubo kashi a zo wajen dala ko nan wajen fage kafin ya kai min jibir su waɗannan ba su da shi amma daga can kashin ya kwararo ya shigo nan gurin saboda haka kaga ka baza wa mutanen nan area to ina son shugaban tsaftar Kano dama ina cewa zan neme shi in gaya masa mu hada wata kungiya gagarima da likitoci da kai shugaban tsafta da mu masu nakasa da ta same mu ku masu tsafta duk inda muka gano mutane sun zo sun taru suna wanke babura a kan titi inda ruwan kashi yake ba san daga inda ruwa yake ba mi muku waya da ku zo a hukumancen ku ku zo ku musu magana su daina wannan dan sai ka je ka sai ɗata karas yalo na naira ashirin ka je ka kai wa iyalanka ba a wanke ba shi uba duk ya duma hannunsa a ciki ya wanke babur ya kwaso wannan larura ya zuba ka je ka ba ƴaƴanka in ka yi sa'a ya amai da gudawa ya tafi muna son hukuma musamman sarakuna su dinga lura da me ike faruwa a ƙauyukansu